Jama'a Assalamu alaikum barkamu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International RFI tare da abokinku Michael Kudisin. kowane mako tambaya da amsa na kawo muku amsoshin tambayoyin da muka samu daga wasu daga cikin masu sauraronmu ne kamar yadda muka saba kuma daga cikin tambayoyin da zamu amsa hadda wadda ke neman bayani akan yadda kafafen yada labarai ke samun kudaden daukar dawainiyar kansu da ma'aikatansu sai ku biyo mu. Za mu yayi kallabin shirin namu na yau ne da wannan tambayar da ta fito daga Mu'azu Kabiru Cigominka daga kusau jihar Zamfara wanda ya ce dan Allah mai karin haske gani da daren Lailatul Qadari. To akan wannan tambaya ka kuwa ga tattaunawar wakilinmu na Bauchi a Najeriya Ibrahim Malam Goje da Sheikh Sa'idu Hassan Jingir babban malamin addinin Musulunci a Najeriya. To daren Lailatul Qadar Allah riga ya faɗi ma'anar shi cewa daren daraja inna anzalnahu fi lailatul qadr Allah ce lalle mu muka saukar da shi alqur'ani a cikin daren daraja ah, wa ma adraka ma lailatul qadr me ya sanar da kai me ake nufi da daren daraja sai ce lailatul qadr khairun min alf shahr daren darajan nan wanda hausawa suka fi sani da daren lailatul qadr khairun min alfishar ya fi watanni dubu ba yana daidai da watanni dubu ba ya fi don kaga koda za ka ɗauka cewa watanni dubu ne wajen shekaru tamanin ne da hudu da wani abu a daren to me fikon fikon shine in ka yi ibada a cikin wannan dare ta fi ka shekara tamanin da hudu kana ibada to ya ake dacewa da shi wannan dare ana dacewa da shi ne da yawaita ayyukan alkhairi salloli dai na farin ga sunan allah riga ya rubuta su ya wajabta su bisa kanmu ga asuba a zahar la'asar magarba isha to dare ya yi kamar yanzu wannan wata ai kaga ana sallar da ake kiranta sallar asham da hausa tarawi to akwai kuma waɗanda suka yin tahajjud to in dare ya yi wato ya tsala a wannan goma ta ƙarshe ko ran 21 ko 23 ko da biyar ko da bakwai ko da tara to sai mutum ya yi ƙari a kan nafulfulin da ya saba yi in da mutum yana nafula a a goma yanzu ya mai da 20 ko 30 gwargwadon yadda allah ba shi iko kuma da istighfari sai mutum ya in inda yana istighfari sau 100 to yanzu ya yi 200 ko uku ko hudu ma'ana dai ayyukan alkhairin da aka saba yi a yi ƙari to shi ne ma'anar eh, in allah da za a samu dacewa da shi daren lailatul qadar to a waɗannan kwanaki goma na ƙarshe duka wani lokaci ne koko daga wace rana ce ake tsammanin eh, dacewa da wannan dare ai rana ita ce na gaya maka wato daga 21 23 25 27 29 kuma daren na faruwa ne na farawa ne daga faduwar rana daga rana ta faɗi to ranar da allah ya kaddari daren to ranar za'abin to wai menene tukun ake a wannan dare ya kamata mu sani wato kullum muna gaya wa mutane shi musulunci da shi duniya take rayuwa ko ta yadda ko bata yadda ba ko ta sani ko bata sani ba dan adam inda duk yake duk inda ya kai da kafircinsa to wallahi yana cin moriyar musulunci ko ya sani ko bai sani ba yanzu kaga wannan daren lailatul qadar nasa daren yantarwa yantar da wasu daga cikin bayan Allah daga jahannama zuwa aljanna to in kuka duba da kyau sai ku ga gwamnatoci suna kwaikwayon irin wannan ko a ce gwamna ya yi wa waɗansu rangwame ko a ce shugaban kasa ina ganin yan kwanakin nan ma an ba da wannan labari cewa shugaban kasa ya yi wa waɗansu rangwame da an ɗaure su ko da shekaru kaza ko an ɗaure su rai da rai to shugaban kasa ya ce ya musu rangwame to koyi ne kwaikwayo ne da wannan daren lailatul kadar domin daren lailatul kadar ana yin sa ne ga waɗanda sun cancanci azabar Allah to sai Allah ya ɗauke azabar ya yi musu rangwame ya yafe musu ya yi musu gafara ya sa aka rubuta sunayensa a aljanna ta kaga daren da ke na ta akwai wani abu da wasu alamomi da mutum zai ji ko ya gani wadda za su nuna cewa ya dace da wannan dare da haka ake wannan maganar sai a jawai in daren ya faru duk bishiyoyi za ka gansu sun kwankwanta gidaje sun kwankwanta menene a'a to ba gaskiya ba ce ba wannan abinda kawai ake ganewa in gari ya waye in daren daren da allah ya kaddara da lailatul qadari to in ana zafi to zafi zai ragu a daren ba za a yi zafi mai yawa ba in ana iska ba za ta kada da karfi ba eh, in karnuka ne ba za su yi haushi da yawa ba in jakuna ne ba za su yi kuka da yawa ba Eh, yan garin allah ya waye rana ba za ta fito da ƙarfi ba to akram akalla muna godiya kwarai da gaske da wannan dama da ka bamu amin allah ya sa mu dace allah na gode da ka ban lafiya ka sa na ga dare na ga safiya na kasance mutum mai saba ma a magani gaban ka neman yafiya in muna so mu shiga aljanna mu gadari to mu dauki igiyar ibada mu mu zabari wanda suka mutu Allah ka kai haske kabari dole mu bazama mu nema lalaci kadari less time on Instagram more time on the Quran so muke mu gala da mu sun fi karfin kilogram this is Ramadan flow ko da dan hamatan gani bisa da duma kuma na zauna daram dam ba tsayawa in na soma itikafi kwana goma sai da ranar digiri da daddare diploma gayu ku dinga tayawa mata a gida mana ba wai ku baje ba kamar kaya a gida gida mana mai gida ya taimaki matan shi yaro ma ya taimaki maman shi a yi azumi a yawaita lazumi yanda za mu shiga aljanna kar mu sha gumi ah. I hustle for halal with my G Abdul To a gaida DJ AB da wannan wake da fatan an karu da wannan amsa da aka samu kan daren Lailatul kadari. To sai kuma wannan tambayar da ba na Alhaji Buba da Musa Alhaji Umar da ke zaune a birnin Maiduguri Najeriya suka aiko mana. Cewa suke a taimaka musu da bayanin wane ne Dr. Ibrahim Bello Dauda matashi da a kwanaki ya bayyana aniyar tsayawa takarar shugabancin Najeriya. Da gaske ɗan jihar mu ta ne to ku shakurminku don wakilinmu na abuja muhammad sani abakar ya yi kicibis da dr ibrahim bello dauda ga kuma yadda tattaunawar su ta kaya sunana dr ibrahim bello dauda kuma da farko dai ni daga borno ne borno state kuma daga garin da ake kira gora wato ashani local government na borno state mahaifina dan sanda ne ya yi aiki na dan sanda ya yi aiki kasashe da yawa ya zo plato wanda a nan aka haife ni a jos alif 1972 eh, a nan jos a plateau state so nan aka haife ni na tashi na yi primary a roman catholic mission primary school da ke girin a abato a jos bayan na gama na wuce kaduna daga nan na je zaria army secondary school chindit barracks wanda nan na karasa makarantar secondary na daga nan kuma na dawo jos na yi karatu a makarantar da ke horarwa kan sashin da ya shafi ilimi na accountancy da na yi karamar diploma na zo na yi babban diploma daga nan na yi wasu karatu a wurare daban-daban kama daga cibiyar gudanar da ayyuka na america wato american academy of project management zuwa cornerstone university israel da uh, international security organization school of uh, graphology and forensics graphology india da wurare daban-daban dai na yi karatu to bayan na kammala karatu na na fara harka na kasuwanci da kuma hada-hada wanda ajos wanda bisani na shiga siyasa shiga na al'amarin siyasa mafi karfi shine lokacin nrc da sdp wanda daga baya na zo na fara tafiyar shi shugaba ne yanzu wato muhammadu buhari a na alif dubu biyu da uku yadda na fara daga coordinator a ita plateau state muna app aka zo ampp muka zo cpc wanda a cpc ta ni aka ba tutar cpc na je na kafa ta plateau state bayan wannan na kuma wasu kwamitoci da dama a hedkwatan jam'iyyar na ƙasa wanda ɗaya daga cikin wayannan kwamitoci da muke ciki a nan muka assasa maganar apc nan muka kawo shawarar a kafa apc ma'ana maja so ita majan ta fito daga kwamitinmu ne wanda ni na assasa ta a kwamiti ɗin to a tambaya ta biyu ita ce zaɓe mai zuwa wanda kusan ya bayyana ka fito takara na shekarar 2023 fito takarar shugaban ƙasa. da dama daga cikin wayan fuskokin da aka saba gani sun riƙe mukamai da dama wala Allah a gwamnati da wasu wurare daban-daban yake cewa to zaɓe mai zuwa zaɓe ne da na kusan za a ce bai kai muka gani wace hidima kai na al'umma wanda za su ka iya tunƙaho da shi wanda za su iya cewa ya taɓa rayuwar al'umma to alhamdulillah hidimomin da na yi na al'umma yawancinsu a matsayina na musulmi hidimomi ne waɗanda ba rubutattu ko wanda an yi su saɓanin waɗanda suke yin hidimomi wa al'umma don su yi tallan siyasa da su ba a matsayina na dan najeriya dan kasa mai kishin kasa kuma mai tausayin al'umma cewa su a matsayinsu na 'ya'yan arewa maso gabas la'akari da kuma irin matsalolin da suke fama da su na tsaro da makamantansu sun yi mamaki kwatsam sai suka ji ga mutanen kudu maso kudu wanda ah, kusan za a ci tsagerin yankin naji delta da suka tuba sun fito sun ce a najeriya ba wanda za su wa baya sai kai ya aka yi haka to ni ma ina zama ne na ji sun zo suka ce za su goyi bayan tafiyan da nake yi wato sun yi bincike akan abubuwan da muke wanda kamar yadda na faɗa idan kana yin abu don allah to akwai waɗanda suke gani kai baka sani ba a matakan da na taka wurin maganan taimakawa a abin da ya shafi gwamnati na yi amfani a wasu shekaru da matsayina a ƙasar nan na wanda yake alaƙa da gwamnati na taimaka wa wannan yanki wurin maganan wannan man fetur da yake da gudana ya lalata gonakinsu da wuraren kama kifinsu da kuma gurbata yanayi na wannan yanki. Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Aiko da tambayar da kake da ita ta adireshin mu na imel a RFI Hausa tambayoyi a gmail.com. Sai mun ji ka. Za mu dora da wannan tambayar da za ku ji daga bakin wanda ya yi ta. Sunana Abdulmumin da Eza dan Nijar mazauni a kasar Kamaru. A nan ke da wala unguwar Benaberi. To ni tambayar da zan bada a cikin filin tambayoyin da amsa na kan so a yi min ƙarin bayani ne dangance da aikin da ya shafi gidajen rediyo ko ce jarida ire-ire irin naku gidan rediyon faransa mai albarka wai wace hanya ce a gidajen rediyo suke samun kudade ko in ce suke samun kudaden shiga da suke daukar nauyin kansu da kansu da har za su iya a biya sa a ma'aikatan nasu kuma wace kafa ce kuɗi suka shiga kuma wani abu ne suke ana samun kuɗi. To na gayyato abokin aiki Abdulkarim Ibrahim Shekal wanda muka tattauna tambayar ka da shi abdulkarim ka dai tambayar wannan bawan allah to abu na farko da ya kamata a sani a radio france international radio ne na gwamnatin faransa kenan radio ne ba na aka kafa da niyyar neman kuɗi ko kuma samun kuɗaɗen shiga ba radio ne da ƙasashe manya suke kafawa kamar faransa domin yaɗa manufofinsu da kuma sanar da jama'a abubuwan da ke faru a sassan duniya to idan har ya kasance kuma radio ne na gwamnati a nan zancen neman kuɗi bai taso ba kenan suna da nasa kasafin kuɗin ƙasa da ake wariya daga cikin asusun kasa a shekara irin waɗannan gidaje da su samu kuɗinsu da ake biyan ma'aikatan gwamnati na faransa haka za a ware wani kuɗi kaso mai tsoka wanda za a saya musu kayan aiki da kuma ɗaukar ɗawainiyar sauran ma'aikata saboda haka zancen ina suke samun kuɗaɗen shiga har a biya ɗawainiyar ma'aikata da makamantansu bai taso ba rediyo ne na gwamnatin faransa domin yaɗa manufofinsu ko kuma haka yake ga sauran kafafen ina zin cewa kuma hatta sauran masu kama da rediyo faransa din haka manufofin suke kamar ita gidajen rediyo ne na gwamnatocin waɗannan ƙasashe hmm. amma da manufar yaɗa shirye-shirye a ƙasashen ketare to kamar akwai kafanyar labarai mallakin gwamnatocin kasashenmu na afirka kamar nigeria nijar da dai sauran kasashe eh. to su yaya suke samun kudaden shigansu to su waɗannan su kuɗin ma'aika ga duk wani gidan rediyo da za a kafa idan da gwamnati ne hmm. yana karkashin ma'aikatar yaɗa labarai ta ƙasa hmm. to ita ma'aikatar yaɗa labarai ta ƙasa kuma idan aka fitar da budget na shekara wato kasafin kuɗin ƙasa na shekara da ake warewa ɓangaren tsaro da ɓangaren kiwon lafiya haka ake warewa ɓangaren yaɗa labarai to a nan kenan ake ware kuɗaɗen da za a ɗauki ɗawainiyar su waɗannan ma'aikata da saya musu kayan aiki kenan yanzu za a ɗauki malamin makaranta ya makarantar a cikin makarantun gwamnati jami'in kiwon lafiya ya kula da jama'a marasa lafiya a cikin asibitocin gwamnati haka ma'aikatan yada labarai su ma ko a rediyo ko talabijin ko jarida ta gwamnati ake ɗaukar ɗawainiyar su ƙarƙashin kasafin kuɗin ƙasa na gwamnati. to kuma wani abin da ke bashi mamaki shi wannan mai tambayar ah, shi ne ah, akwai kafafen yan labarai da ba na gwamnati ba ne eh. wata mallakin wasu ɗaiɗaikun mutane kamar 'yan kasuwa da sauransu to waɗannan kafafen yan labarai su yaya ake suke samun kuɗaɗen shiga to su ma suna da hanyoyi da dama hmm. a ah, nan kace masu zaman kansu hmm. kenan ɗan kasuwa ne zai je ya buɗe shago ya saka kayansa ya sayar ya ci riba haka zai zuba kuɗi kuma a ɓangaren yaɗa labarai misali akwai kamfanin da suke tallace-tallace waɗannan tallace-tallace ɗin kai ma haja kake da kake son a san da ita amma baka da hanyar isar da cewa gashi ka sarrafa wata haja mai kyau da kake son ka isar ga mabukata ko kuma ga masu bukatar saya kenan sai ka fita ta kafafen yaɗa labaran nan ka biya kuɗi a tallata maka jama'a su san ga hajar taka ga inda za a same ta kuma ga farashinta kaga ta wannan gudun suna samun kudaden shiga akwai hatta ba wai 'yan kasuwa kawai ba a siyasance ma in kana sauraron wasu yankuna zaka ji a gidajen rediyo ana cewa shiri ne kasa kan siyasa wanda ya ɗauki nauyin su jam'iyya kaza ko kuma wani kaza dan siyasa na jam'iyya kaza mm. kaga nan ma za a samu kuɗaɗen shiga akwai bangaren kuma ƙungiyoyi na addini ko a musulunci ko a kirista su ma suna ɗaukar ɗawainiyar a rika yaɗa wasu cewa a can su mm. domin sakonnin ubangiji su isa ga mutane su ma ana biya da dai sauransu su waɗannan kafafen yaɗa labarai masu zaman kansu ta nan suke samun kuɗaɗen da za su ɗauki ɗawainiyar kansu da kansu tun daga bangaren samar da mai da diesel da za su saka a generator ko motoci da albashin ma'aikata da takardu su ma wata hanya ce ta kasuwanci kuma ana samun kuɗaɗe makudai a ciki. to wani tambihi za ka ma wa'anda ke tunanin da zaran sun bude kafar yada labarai shikenan sai kuɗi su rika shigowa kamar an ballo idan ruwa. a kamar ka san ya kamata a gane abin da kira suna investment mm. ka saka jari ne bisa tunanin cewa za ka ci ba a wata rana ba yiwuwa ka ce ka zuba kuɗaɗe a yau a waye gari washe gari gobe kawai ka ci riba kenan ka zuba kuɗi ne kama kamfani ne ka dasa sannan a hankali sai ka fitar da kuɗin ka har ka ci riba har ma ka sake buɗe wani kamfanin kenan mai tunanin cewa wai zai kafa gidan rediyo ko kuma talabijin mai zaman kansa ko wata jarida da neman samun kuɗi kuma nan take ya ci ribar ba tabbas ba ne abu ne da za su rika dan ya taba aiki a kafin yatsa labarai masu zaman kansu rediyo da talabijin kafin in dawo inda nake anan na san irin wahalhalun da su ma suke sha a wannan bangaren saboda ka riga ka ɗibi ma'aikata misali mutum arba'in suna ma aiki ko talatin dole idan aka kwana talatin sai ka ba su albashi ka ci riba baka ci riba ba sai ka nemi kuɗi kenan bayan ka zuba kuɗaɗe ma dai ka gina gidan rediyo ka gina talabijin ko jarida dole ya kasance kuma kana da kuɗi tsaba a jiye da za ka iya ɗaukar ɗawainiyar kanka kafin wannan shukar da ka dasa ta girma ta fara bayar da yaya wannan wanda ko ba a samu ba yawwa da ma'aikaci cewa ba ruwan shi sai an samu ai aiki yake kuma aikin da kace yana yi kenan dole ka biya shi hmm. saboda haka za mai da faɗa hanya ce ta investment ta saka jari hmm. wadda za a ke fatan nan gaba kaɗan za a ci riba. ba fatan an fa'idantu da abin da aka samu a wannan shirin kuma nan za mu rufe shirin sai kuma mako mai zuwa da yadda mai duka a madadin daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international musamman injiniyan da ya seta mana sauti mustapha a dbc abokinku michael kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga ubangijin halittu